الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ya kai wannan manzo shin baka ga munafukai ba waɗanda suke nuna goyon bayansu ga Yahudawa waɗanda Allah ya fushi da su saboda kafircinsu da sabansu waɗannan munafukai ba sa daga cikin muminai kuma ba sa daga cikin yahudawa kawai dai suna yawo ne a tsakiya ba sa cikin waɗannan kuma ba sa cikin waɗancan amma suna yin rantsuwa cewa su musulmi ne kuma ba su kai wa yahudawa labarin musulmai ba alhali ƙarya suke yi a cikin rantsuwarsu